Your Excellency tana cikin wanda suke jagorantar wannan mun taro na neman mafita ga matsalar tsaron arewa. Ta ina za ku fara? To alhamdulillah na farko zan gode ma coalition Northern Group CNG da suka gaya cancanta a yi wannan taro don a samu mafita. Ba shakka Najeriya especially arewa muna cikin matsala ga rikici nan kala-kala daga satan mutane da dai wasu abubuwa da kashe-kashen mutane ba gaira ba dalili da an san fansa ba shakka wayannan abubuwa sun kawo rashin zaman lafiya a nan kasa kuma ba zaman lafiya ba yadda mutane za su zauna su nemi halaliyarsu sabili da haka na yi murna da ganin gwamnonin arewa kusan dukansu wayanda wannan matsala ke kasansu sun zo halartar wannan taro ina fata za mu samu shawarwari wanda za a ba gwamnati yadda za mu samu mafita na wannan matsala da muke ciki kuma ina kiran jama'a su sani cewa tsaro fa ba aikin soja ne ko ɗan sanda ko dai masu rigan sarki ba kowannen mu mace da namiji yaro da babba yana da taimako da zai iya yi a cikin wannan matsala da muke fama da shi don masu kamo mana wayannan fitina a cikin mu suke ya kuma kamata mu mu tashi tsaye mu ga mun yi maganin su mun ba da shawarwari bisa ga yadda za a ci gaba da wannan samu matsala me za ka ce da fargaban da mutane ke da shi kan sun ba da bayanan sirri ba su da wata kariya to ka san kowane kowane hali akwai wanda bai zan iya tabbatar maka cewa yawancin masu aiki na lafiya babu abin da kuma suka sa a gaba sai kare mutane da suke wannan matsala ne wanda ni da kai ne duka za mu iya taimakawa aka yi ba wa gwamnoni da sauran shugabanni ganin cewa ana ta korafi duk wani mai fadaji na korafin an siyasantar da harkar tsaron arewa to wa'annan kamar yadda muka sani ni da kai mun san wasu gaskiya an yi mai da wa'annan siyasa amma yawancin mutane a gaskiyan allah suna kokari su ga an ci galba a cikin wannan yaƙi da muke fama da shi akwai wani abu ƙarshe akwai wani abu da za ku yi na daban da zai bambanta wannan taron da wanda jama'a ko duniya ta saba gani to ina fata dai a nan taro za a samu abin da za a gaya mu gwamnati da masu tsaron mu thank you thank you sir